Assalamu alaikum. Um, wani abu nake so mu tattauna tare da ku a yanzu, uh, yanda M49 suka yi yawa uh, a Nigeria. Uh, bidiyon da nake so za mu kalla yanzu duk da uh, da harshen turanci aka yi amma a bidiyon yana kokari na muku cewa wannan 49 din fa da ake ba Nigeria ne kadai ba. Uh, kuma 49 din nan ba wai ana zaben mutane bane a yi musu a'a ana iya zaben kowa ma a yi mishi. domin a wannan video da za ku kalla yanzu jami'ar tsaro ce ainihin yar sanda ce babba kuma wanda yake irin masu haɗa nambobi suka kira ta suke gaya mata cewa ah, ana tuhumanta da laifuffuka da dama ya zana mutum na farko da ya kira ta ya zana mata laifuka kusan 25 wanda yake akwai na ana tuhumanta da ah, mu'amala da ta'amali da kwaya wato tana trafficking din kwaya kenan sannan kuma da kuma eh, irin sata irin na banki haka yawwa da sauransu to ya tura mishi eh, nambobi wa su security number ɗinta na banki da makamantarsu amma da yake yar dace ce ta ki tana ta jan shi tana ta jan shi tana ta jan shi da abin nan daga baya da har ta ce mishi to tun da ka ce akwai oganka ka bani namban ogan naka mana ko kuma ka haɗan da ogan naka mai magana so lokacin da ƙarshe kenan da ya ce to ga ogan na ku yi magana to a nan ne ogan da ya gane cewa dai Ah, sun kwafsa kawai sai ya kashe wayan domin maganan shi da na farko wanda yake cewa yaron ogan ne ya abun nan ya akwai sabani a ciki to anan dai ta gane cewa wannan da yan 419 ne kuma dama dai ta riga ta san da yan 419 ne da makamantan su yana so mutane su gane cewa eh, irin wannan scam din ba wai a Najeriya kadai yake ba a duniya ne so idan mutum ya kira ka yana tambayan ka ka bashi ATM number dinka wato nambobinka na karshe ne ATM ko kuma account number dinka ko BVN kar ma ka fara kawai bankin ka ne kadai in ka ji za su iya maka wannan a cikin bankin kuma a aisilin ainihin can cikin bankin ba ma wajen banki ba so kar mutum a yaudare shi a turo maka da text a ce ga bankin ka ne kuma ka ga e ga account number dinka an turo ana ma iya turo maka da bibiyan number a fa da komi naka amma wallahi 419 ne ga kadan daga cikin abar irin zantar da suke da ita a wannan jami'an tsaron duk da kamar na ci muku da harshen turanci ne amma dai mutum da ya sani cewa yan fawana nan fa suna da yawa ba kuma najeriya kaɗai ake duk duniya ne ake saboda haka mu kula kuma mu kiyaye. now just to make sure that i'm giving out all the confidential details to the right person can verify me your home address kamar no, I will not. ne wannan hira ce da suke ta wayan tafi da gidanka no i'm not going to give you my address if you have my file on me you should know what my address is tsaro ce kuma ta riga Ah, ta riga ta dade da sanin irin wa'annan ko corona din so takan tana bi mishi tana ta dariya ka da sauransu ah, tambayar da take mishi tana mishi tambaya ne wanda yake zai sa ta zai sa ta faɗo wasu bayanai wanda yake ita ma kanta zai amfane ta kuma zai amfane what kind of allegations are against my name tana mishi tambaya ne dangane da ita to tunda har yana ce mata ta turo mishi da address ɗinta da inda take zama da waye da waye wasu ta suke mishi to kai tunda ka ce akwai file ɗinka a gaba na yanzu ai akwai adireshi na a cikin okay to ka kaga my current address is 205 Saunders S A U N D E R S haka ya ci gaba da yi mata bayanai dai cewa in Apex North Carolina da satin kuɗi na banki miliyan goma menene menene ana kuma tuhumarta da ai haya da ta kunga yadda take tura mishi da abin da da I'm not going to confirm my social security number with you to anan kokari a dole dole fa sai ta turo mishi da ita kuma tana cewa I'm not going to do that tun da ka ce akwai ɗin na kuma sun kira ta ne da akan cewa ko tsaro ne ko ji dan kowa na ne kira dan sanda yana ma dan Okay so a sheriff's deputy is going to come here and arrest me zaka ga ma sun kira soja ce What are they going to arrest me for? su ne ne wani da akan wani matsauci nan da ne sai tura musu duk account details din su ID details din shi shikenan daga nan kuma sai dai ya waye gari ya ga abubuwa kuma sun tafi da suka tafi muna fata dai Allah ya kyauta kuma Allah ya kara kiyaye mu I'm going to be charged I'm going to be charged with drug trafficking Absolutely TV1. I, I certainly didn't share it with a drug dealer. In 45 minutes a sheriff's deputy is going to show up and arrest me for drug trafficking. Absolutely. But I didn't traffic any uh, drugs. We do have a proof under your name or you want to try to run from the situation? I'm not trying to run from the situation, but what do I have to do to cooperate? Because I don't believe I should supply you my personal information. You can speak to my senior officer, and he will explain each and everything. But can I, can I speak to them now? Yes, sure. But as I got instructions, I need to verify with all the details from you. I, I would like to just speak to your supervisor now, please need to verify all these details so that I can transfer your call to my senior officer. Can you can you just transfer me to your senior officer and I'll verify my information with him? My name is Officer Jason Brown. How are you doing today? I'm I'm good. How are you? I'm fine. Thank you very much for your concern. Okay, now go ahead and let me know how many bank accounts are originally owned by you, uh, which I, uh. has nothing to do with the illegal activities. Well, if it has nothing to do with illegal activities, why do I have to give you my tell you how many bank accounts I have? If you do not tell me how many bank accounts you have, we'll go ahead and suspend all the bank accounts which are connected to your social security. Do not blame us if you lose any money. I would like to know what the allegations are against me and what you're going to take out a warrant for. Right now, there are two criminal charges against you. Number one, drug trafficking. And number two, money laundering. Well, that's better than the 25 the first guy told me were out against me. And they've hung up on me. So, folks, these are scam calls. Don't ever give out your information. Don't ever verify information, even if they have it. Just hang up on them or have a little fun.